يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bai haka a gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan don fahimtar abin da suka kunsa muna nan cikin sura ta goma sha biyu a jerin surorin alkur'ani surat yusuf alaihi salam a yau sha shida ga watan tara watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 17 bakwai ga watan hudu shekara ta dubu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan aya ta 39 da tara har zuwa aya ta arba'in da insha allah kamar yadda muka saba kafin bayani akan ayoyin mutan saurari karatun bakin su malam bismillah بسم الله الرحمن يكون خير أم الله الواحد القهار ma'anar wannan aya a takaice annabi yusuf alaihissalam ya ce da abokan zamanta a kurkuku a arbabin mutafarriku na khairun shin bautar ababen bauta da ba Allah ba waɗanda suke ababen halitta iri daban-daban shine alkhairi amillahul wahidul qahhar ko ku bautar Allah wanda yake abin bauta ɗaya ta na gaskiya wanda ba a rinjayarsa shi ke rinjayar waninsa ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya maɗaukakiya yana sanar da mu cewa bawansa annabi yusuf alaihi salam ya ribaci lokacin zamansa a cikin kurkuku da yin kira zuwa ga Allah inda ya bayyana wa mutane biyun da zama ya haɗa su da shi a cikin kurkuku waɗanda suke tare da shi a cikin kurkuku cewar babu alkhairi cikin bautar wani Allah sannan bautar Allah wanda ke rinjayar kowane abu kuma shi ba a rinjayarsa ita ce abinda sake daidai Allah wanda ba a rinjayarsa shi ke rinjayar kowa Shi ne wanda ya cancanta a bautawa kuma ibadarsa ita ce take zamawa alkhairi ga wanda ya yake wannan shine abin da annabi yusuf ya kokari tunda zama ya hada shi a kurkuku da waɗanda ba su fahimci addini ba ba su san allah ba bari kafin nan kafin lokacin rabuwarsa da su a cikin kurkuku ija hankalinsu ya fahimtar da su addinin allah to da ka farko abin da ya fara faɗa musu kafin a kai ga tasu buƙatar da suka bijiran masa ta a fassara musu mafarkin da suka yi to bari a yi shimfiɗa musamman ma da ita fassarar mafarkin ga ɗaya daga cikinsu ba mai daɗi ba ce to kafin ka faɗa wa mutum abin da bai da daɗi yi masa shimfiɗa da ɗan wani abu da zai ɗan kwantar da hankali ko mai daɗi ko wanda zai mantar da shi wannan abin sai ka faɗa saboda haka annabi yusuf yi amfani da wannan dama ikiraye su zuwa ga allah ya faɗa masu cewar bautar wani allah babu alkhairi a cikin bautar allah ita ce bautar take da alkhairi wani allah bai cancanci a bauta masa ba saboda birnin rinjaya ne bai da wani kata ko amfani allah shi ne cancanta a bauta masa don shi ne ikilarin jaya a kan kowa mai cikakken iko da isa da mulki sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu cewa bautar Allah alkhairi ce ga matin kuma za su samu sakayya da ta fita aikin da suka yi a gurin Allah bautar wani Allah shari ce ga matin domin za su haɗu da fushin Allah da azabar ta ranar alkiyar kuma waɗanda suka bautawa ba za su iya maganta musu ba sannan wannan aya tana sanar da mu babu wani wanda ya sai rinjaye Allah shi ne mai rinjaye kowa ya fi ƙarfin kowa ya rinjaye kowa ba wanda ya isa ija da shi sannan wannan aya tana sanar da mu kasuwar mutane gida biyu a rayuwar duniya tun farkonta har zuwa ta ƙari a lokacin annabi yusuf ma abin bai sauya ba akwai masu bautar wani allah akwai masu bautar allah annabi yusuf yana cikin masu bautar allah da masaniyar addininsa waɗanda zama ya haɗa shi da su a cikin kurkuku suna cikin wanda ba san allah ba da cancantarsa a bauta musu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ci gaba da ambata mana bayani kan abin da annabi yusuf yake ambatawa abokan zamanka a kurkuku yake cewa ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون معنى أن آية أتبعي الله سبحانه وتعالى yake cewa ما تعبدون من دونه illa أسماء ma'ana abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba ba wani abu ne face wasu sunaye da kuka rada wa wasu ababen mutum, kuke bautawa an wa aba'u da ku da iyayenku da kuka gaji wannan bauta daga wajen da su da aka gaji bautar daga wajen da wanda suka zo daga baya suka dora a kan bautar duka abin da suke yi ma'azalallahu bihi min sulban Allah subhanahu ma biha min sulban Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wata hujja ba ta ingancin bautar waɗannan ababen bauta da ake bauta ta shar'anci ko halaccin ko dacewar bautar waɗannan ababen bauta da ake bauta sannan allah yake cewa inil hukumu illa lillah ba shi kuma ba wanda yake da ikon yin hukunci akan bayi hukuncin ya zama shi ne ya dace kuma shi ya cancanta bi irin Allah shi kaɗai ne iki da wannan damar don bayin nasa ne mulkinsu nasa ne saboda haka shi ne ya cancanta ya yi hukunci a kansu ba wani wanda ba shi ba ba wanda ya cancanci yin hukunci sai Allah hukunci gaba ɗaya na Allah ne sannan kuma shi hukuncin da izartar amara Allah ta abudu illa iya umarni ya yi kada ku bauta wa kowa sai shi shi kadai amma sai gashi an tsige da bautar wasunsa da aka raɗa wa sunayen alloli alhali ba alloli ba zalika din qayyim yin bautar Allah da Allah ya yi umarni da ita shine addini madaidaici shine addini wanda Allah ya zaɓi bayi walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane sun jahilci haka ba su san haka ba ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da tsarkin mulki da iko da zati a wannan aya mai girma yana lafarta mana cewar gabaki ɗayan ababen bautar da ake bautawa wanda ba shi Allah ba ababen bauta ne na ƙarya ba su cancanci a bauta musu ba kuma shi Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai shine abin bauta na gaskiya ba waninsa ba sannan kuma hukunci a game da bayi na Allah su ba mai iko da shi sai Allah kamar da shi yake da iko da bayi ta haka hukunta wani hukunci da za su tafi a kai ya zama shi ne daidai shi ya cancance su na sannan barin bautar wani Allah da ne bautar Allah shi ne a addini mai ƙaƙƙe da babu karkata a cikinsa da Allah ya zaɓi bayi illa dina inda Allah islam wa man ya fi gaira islami dinan balamin yuqbala min wannan da aya ke faɗa da kuma ƙari da cewa amma abu baƙin ciki abin rashin daɗi mafi yawancin mutane sun jahilta sai da Allah subhanahu ya yayi a ita wannan aya mata abuduna min dunihi abin fa da kuke bautawa ko abubuwan bautar da kuke bautawa waɗanda ba Allah ba annabi yusuf alaihi salam magana nan da yake yana yi da abokan zamansa a cikin kurkuku su biyu amma ya ce abin da kuke bautawa ya kawo abin kamar yana gaya wasu ayin wasu jama'a ruku ya kwanda yana faɗar abin da lafazin biyu biyu ya ku samari da biyu da zama ɗan da ku ya ku sahibai su jini ka za ka to amma sai ga shi ya ce abin da kuke bautawa sai malamai suka ce ya zo da wannan lafazi na jam'i maimakon su su biyu ike tunkara da maganarsa saboda ina nufin baki ɗayan waɗanda suka yi tarayya da su a irin wannan abin da suke yi na bautar wani Allah da su su biyun da suke tare da shi ga abin da ke akwai ga bayani game da saboda ya san ba iya su biyu da yake tare da su bane masu yin abin da suke yi na bautar wani Allah akwai wasu ba su ba rututu sai ya hada da su ɗin da yake magana da ma waɗanda ba sa nan yake faɗa to kaza ga fa abin da ke akwai wannan magana nake ba iya ta kokofi ce har wasu an fahimci bayanin wasu malaman kuma suka ce a da yiwuwar ba ina magana akan su tsobe da wanda suke tarayya da su akan wannan addini ba ko a ina suke a'a ya sa maganar fasalan jami'i ko ya faɗe ta fasalan ina fuskanta jama'a da yawa saboda ba iya daga shi sai su su biyun bane a cikin kurkuku ya yi maganar ne da su su biyu da suka fi zama dab da shi da suka shiga rana ɗaya ta ta zo ɗaya to ba iya su ba har sauran jama'a da suke cikin kurkuku masu gadin su da su da ma waɗanda su ma kawo su aka yi ba su ba hukuncin duka haka yake gare su baki daya dama dai an fahimci gari to malamai suka ce wannan shine yasa aka ce mata buduna ba a ce mata guda ne ba ko ko biyu an fahimta ko sannan bayan haka da Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ce illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ce wasu sunaye ne da kuka raɗa su ga ababen bautar da kuke bautawa ko da iyayenku da suka gabace ku a kan bautarsu malamai suke cewa ana abin da ake nufi faɗar da suke da gumakan ila Allah abin bauta da suke faɗawa daga cikin abubuwan da suke bautawa kamar da suka tsago na lokacin mazo suka tsago Allah daga sunan Allah al'uzza daga sunan Allah na al'aziz almanata daga sunan Allah na mannan don su nuna su ba nasu allolin suna da suna irin shigen na Allah to a lokacin annabi yusuf ma da irin surayen da suka raɗa wa gumakan da suke bautawa ko ababen da suke bautawa ko da ba gumaka ba ne ko wasu duwatsu ko kuma wasu bayi daga cikin bayan Allah masu rai da marasa rai su sunan da suke faɗa musu na Allah ko Ubangiji abin bauta mai renan bayi wannan sunayen da suke faɗa musu an tsagwaron ƙarya ce domin faɗa musu Allah abin bauta ko fada musu ubangiji mai renon bayi ba zai sa su zama allan ba ba zai sa su zama ubangijin ba A shekuwa tun da ba su ne allah na hakika ba tun da ba su ne arab ubangiji mai renon bayi na hakika ba wanda shi ne mai halitta shi ne mai azurtawa shi ne mai tafiyar da al'amuran bayi to tun da sunan da aka ɗauka nasa aka faɗa waɗanda ba shi ba su ɗin ba shi ba ne to ba fa za su zama shi ba saboda haka su da suke ababen halitta su da suke ababen azurtawa ba su da ikon da Allah yake da shi ba su da cikar mulki da Allah yake da ita to wannan ya sa cewar ce musulun da ake Allah shi mutum da ake ubangiji ƙarya ne su ba Allah ba su ba ubangiji ba saboda haka bautarsu ba ta dace sunan da ake rada musu ƙarya ne don ba su mallaki amfani da cutarwa ba ga kansu ko ga wani saboda haka ƙarya ne su kirkira a ce musu Allah a ce musu ubangiji a ce musu mai ceto a ce musu mai tsazotawa, a ce musu mai tsayatawa wannan tuffa ba na su da ku wannan gina cewar ga baki daya wani abin da ba Allah ba a ɗauki wata sufa ta Allah a ba shi ƙarya ce a yi masa irin abin da ake wa Allah na bauta ba daidai ba ne da Allah subhanahu ta'ala yake cewa ƙarshen wannan aya walakin na aksara nasi la alamu sai dai mafi yawancin mutane ba su san haka ba sun jahilci jaka. malamai suke cewa abin nufi a nan jahiltar da mutane suka yi wa Allah na gaskiya ubangijinsu wanda ya halicce su ya azurta su ike tafiyar da al'amuran rayuwarsu shi ne abin da ya jawo shine abin da ya sa suka bige da bautar abin da suke sassaƙawa da kansu in sun san waye Allah ba ba za su fara sassaƙa wani abu ba Allah ba su ce Allah in sun fahimci waye ubangijinsu Allah ba za ma su ɗauko wani dutse ko wani mutum ko wani bawa ba mutum ba su ajiye shi a matsayin Allah abin ba. wannan shine illar jahilci shine matsalar ka tafi da abu abin tarashin sani a duhun kai Allah ya kiyaye sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana koyar da mu cewa danganta allantaka da ubangijintaka zuwa ga wani Allah ƙarya ne da ƙage ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم wannan aya tana sanar da mu cewa addini na gaskiya shine addinin da Allah ya shar'an zalika dinul qayyim an gane ko inna dina inda Allah islam saboda haka addinin da Allah ya shar'anta ya zartawa da bayi ne addini na gaske sauran duk addinan da ba shi ba ƙarya ne batas halakas sannan ayi suna sanar da mu cewar babu wani hukunci a game da wani abu sai fa hukuncin Allah duk abin da Allah ya hukunta akan wani abu na bayi wannan hukuncin na Allah ne hukunci na daidai na gaskiya da ya dace duk wani hukunci da ba wannan ba to ba daidai ba ne Allah ne ke da ikon yin hukunci kuma abin da ya hukunta shi ne daidai an fahimta ko bayan haka wannan aya tana sanar da mu yawaitar jahilci game da ubangiji a cikin bayi. mutane wanda suka jahilci waye Allah su ne rubutu su ne jingim su ne fal a kan waɗanda suka san Allah su rana wasu ka gwada ka zama a ce wani abu na addini ya taso na Allah kana neman masu maka jawabi da bayani a kan yadda addinin yake ka gani a gurin da suwa da suwa za ka samu bayani ko ka gwada ka gani idan an ce wannan abin ina ɗauke da wani abu da za a ce wani abu da ya shafi Allah ka da suwaye da suwaye za su bayani daidai akan wannan abin da ya shafi Allah tsararu saboda haka jahiltar bayi game da Allah jahiltar bayi game da addinin Allah shi yasa suke ta shirme da tsimata ne wannan aka ribata tattare da mu sai aka ɗauke mu daga wannan sanin waye Allah ɗin da sanin me addininsa sai aka ɗora ba a kan sanin abin da ba Allah ba ba addininsa sai aka ƙarfafi wannan abin. aka agaje shi shi kuma wancan sai aka ko in kula da shi suna daga cikin makirci na shaidan da 'yan mabiyan da mabiyan da 'yan barandan a raba bayan Allah daga sanin waye Allah a raba su da sanin addinin Allah a gabatar musu da tsare-tsare na 'yan adam a tsora su a kai su san shi su kware su fice a kai su fice a kai batun sanin Allah a cire wannan abin da ya kamata sani na wannan a nuna musu rayuwar nan fa kawai harka ce ta yanci kowa ya abin da ya zaɓa wa kansa ko wannan shi ne yake jefa bayi zuwa ga yin abin da suke na bautar wani Allah ko shirme a abin da suke na aiki. jahilcinsu da Allah da addinin fitansu akan harkar duniya da shirme da shiriri to da haka wannan karatun irin wannan bibiyar da muke wa ayoyin Allah da alƙur'aninsa an karar da mu kai da kai ka sani to akan kanka akan matarka akan 'ya'yanka akan duk wani wanda ka isa da shi kai kokari kada ya tashi da jahilcin waye Allah kada ya tashi da jahilcin ya addinin Allah domin kai ne mai ciwo a kansa kuma za a tambaye an fahimta ko saboda haka wannan aya ya ci a ce a raka kaiwa ana kawowa don a fahimci inda ta sa gaba kuma ya aiki da shi Allah ku fara da shi bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya يا صاحب السجن أما subhanahu wata'ala ya ci gaba da ambata mana abin da annabi yusuf ya gaya wa abokan zamansa cikin kurkuku ya ce ya sahibai sijin amma a hadu kuma فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ma'anar wannan aya a takaice annabi yusuf alaihi salam yace da abokan zamansa cikin kurkuku ko abokan zamana biyu a cikin kurkuku ga fassarar mafarkinku da kuka tambaye wadda kafin faɗa muku ne muku jawabin da ne muku wanda ya gabata ne muku wa'azi da kiran da ne muku zuwa ga Allah da addininsa kafin faɗa muku amsa to yanzu ga amsar tambaya ku ta fassarar mafarki da kuka yi ya abin yake sai yake cewa amma a haɗu kuma amma fassarar mafarkin ɗayanku wanda yake a mafarki ya ga yana matse inibi ko dabino ko waninsa don ya zama giya to wanda iwon na mafarkin ya faɗa mu amsar mafarkinsa shine cewa zai fita daga kurkukun nan kuma zai zama mai shayar da giya ga ubangidansa ko kuma ga sarki ko ga wanda wato suke tare ƙarshen al'amarinsa mai sabin tsingiya ne ina masu sha ku zo a zuba mu an gane ko lafiya ya to wannan karkon kifi za a ce ko ku dama can ba karkon ka yi zama a kurkuku wanda ba daɗi ya da takura da jin damuwa kuma ka fito ka kare kuma da shayar da giya wannan aiki ake cewa fafa nono Allah ya kiyaye amma wa amma al'akar shi ko ɗaya wanda ima farki yake bayanin cewar ya ga yana ɗauke da gurasa tsuntsaye suna ta tsatsagar wannan gurasar da ke kansa ita in fassara masa mafarkinsa to ya ji shi ma zai fita daga cikin kurkukun nan bayan ya fita za a kashe shi ke samar kuma bayan an kashe shi za a rataye shi a jikin wato ainihin baka da za a tsayar a sa hannunsa a ɗaɗɗaure da ƙafafuwa a bashi a rataye gawa idan an masa haka zai tsinci kansa tsuntsaye irin su ungulu irin su shaho irin su shirwa masu cin mushe za su rika zuwa suna tsatsagan naman kansa wannan gurasa nan ba gurasa ba naman kansu ai lalle fasara wani mafarki ta buƙaci ta cancanci a mata gabatarwa mutum ya tambaye ka wannan fasara farka da rashi ta gaya masa bayan da ake mutumin kirki ne kai ina jin daɗin zama da kai to ya za a ƙara karɓuwar zama zai ma yadda ku kasan fasara ba bayan da duk ka faɗa kuma ya tara haka ne to duk shimfiɗa Allah ne na tun kafin in fassara su farki abinci ma an ka zai ga yau abu kaza da abu kaza za ya mana na abinci shi za a kawo kowa wani za a samu ko abinci da gidan ko wani abu falam ko wani abu kaza da kaza za a kawo ma kuma a gashi aka kawo to du hujjoji sun bayyana ya san me ike in ya faɗa haka ce take faruwa kuma ya ce wannan abin da yake faɗa ma ba shaki faɗi ba ne ba da ka ike ba wahayi ake masa to duk ya faɗa abubuwan da ya faɗa sun faru kuma sun tabbata to yanzu kuma ga fasar da ita mafarki ka ga farar da garaji a ƙaryata bai da sauki a yadda haka ne shi ya fi sauki an fahimta ko saboda haka sai ce to kai dai mai ganin ka ɗauki gurasa a kan tsuntsaye suna tsatsaga kan kaza a tsatsaga to amma fa ku ji ku kiyaye ku sani wannan mafarkin da na fassara muku da kai da nace za ka fita za a baka da ranka amma za ka koma mai shayar da giya da shi da nace za a kashe shi za kuma a rataye shi tsuntsaye tsatsaki kansa an ba gama wannan hukunci ko zai al'amurin labi zai fitar tafiya wannan tambayar da kuka yi min na ba ku amsa ta mafarkin nan da kuka yi na fassara muku shi aikin gama ya gama Allah ya sa a rubuta wannan alawul masu Tini alƙalami ya rubuta an rubuta a cikin wato ainihin abin da zai faru da ku a shekarar da abin zai faru cikin abin da ake warowa daga lauhul mafus a rubuta na iya shekarar da zai faru an rubuta lokacin aiwatarwa ake jira ya yi aimuku ba zai sauya ba ma'ana yi rike musu bayanin da tabbaci na abin da ya faɗa musu haka ne zai faru ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma ɗaukaka yana ambata mana ina labarta mana ita wannan aya mai girma cewar abokan zaman annabi yusuf a cikin kurkuku za su daga shi fita daga kurkuku ko za su tafi su bashi ai shi ma ina samun zai bai kewa da wasu ko har ana ɗan tattauna a jera har ma a gaya mutum mafarkin da aka yi har a neme ya fassara kuma ka rika jin motsin mutum kusa da kai to za su fita su bashi shi ma ana gaya masa cewar zai shiga cikin wani nau'i na wata jarraba daban da wacce ike ciki dan yana ɗan samun ma'ana da suke ɗan zanta to su ɗin ma za a ɗebe su a bashi shi shi kaɗai wa'azin da yi iya wanda ya yi ba sai da wanda za ka wa'azin za ka yi ba Ta za a masa wannan jarraba shi ma ana faɗa masa haka sannan ana faɗa wa su kuma abokan zamansa bayan sun fita ga ta jarrabar da za su fuskanta ga yadda rayuwarsu za ta ƙare ko za ta ɗora shi ne abinda wannan aya ke faɗa mana cewar ɗayansu zai ci gaba da rayuwa amma rayuwa ta shayar da biya ɗayansu in an fita da shi kisa ne zai biyo baya zaman jiran lokacin kisansa ike yi a kurkuku sannan kuma wannan al'amari na abin da zai faru da su ba za su iya canza shi ba wani ma ba zai iya canza musu shi ba ba Allah ba haka Allah izartar su kuma yi wahayin haka ga annabi Yusuf sai kuma faɗa musu kuma shine abin da zai faru saboda haka ba wani mai iya canza abin da Allah ya hukunta ya zarta sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya ta mana bayani a kan salo da nau'i na salo salon jahiliyar jama'ar da suka rayu lokacin annabi na cewa suna wulaƙanta gawar mamaci ko mu addinin musulunci annabi ko yaƙi za a je kan ce to ban da gutsun gutsun da bawa in ka kashe ka kashe duk da arnin ne ba shi haka haka sai sai ka cire hanci sai ka cire kunne sai ka cire leɗe ko sai ka kwakule ido a'a ba shi da yadda ikinsa wannan ma kisan da kai masa ya addinin musulunci ko gawar kafuri ba ta yadda da yadda a wulaƙanta a yi ɗaiɗe da shi ko a ce a sa shi a wani abu ko a ɗaure makafa a yi ta ja a ƙasa ba ga irin wannan jahiliya ana yin irin yadda aka wa ana jin ko samuwar dole da aka kashe aka rika jan gawarsa a cikin gari ana yawo da shi to irin wannan musulunci bai yadda da shi ba jahiliya salo-salo ne daga cikin salo salo da kafirai suke ya ke faɗa mana a lokacin rayuwar annabi yusuf ma suna irin wannan salon nasu da suke gawar wanda aka kashe ana barin mushen gawar tsuntsaye su rika tsatsaga kamar da suke tsatsagar mushen dabbobi kaga ɗan adam bai da wata kima gawar ɗan adam ba komai bace to wannan aya tana sanar da mu sannan wannan aya tana sanar da mu sarki fa duk da mun faɗi a lokacin da matsala ta faru tsakanin matarsa da annabi yusuf ya yi ta maza ya yi hukunci na adalci inda yake da matarsa ta nemi yafiyar allah da yafiyar annabi yusuf akan abin da yake wa yusuf ikame bakinsa kada ya ci gaba da hirar wannan abin da ya faru ai kaga ya faɗa abin da yake ba ma na faɗa mana fa duk da haka faɗan tamore ɗan ashagiya ne in abu ya yi ƙamari zira ido yake tunda ga matarsa a cikin taro ta ce in annabi yusuf bai yi abin da ta nema ba to sai dai kurkuku ko azaba kuma hakan ce ta faru kurkukun ya tafi an fahimta ko saboda haka wannan mata ta sarki ta kai wani matakin da sarki a wani lokacin zuba mata ido an fahimta ko to anan ba su ake faɗa mana cewa to ko wannan ɗan kurkuku ƙarshen lamarin sa zai fi koma shayar da giya in sarki zai shayar giya sarki ɗan tamorin in wani sarki zai shayar giya to sarki bai damu da waɗanda suke shan giya a garin sa kaga dai duk ba abin zafiya. kaga garin yan giya ne garin da ku giya suke garawa su sai da abin da ka ji sai abin da ka gani Ah, to wanda zai zo tare da dabba a kwance tsugura yana ina yini an kwana lafiya saboda yana zuge ko wani shirman makamantar irin waɗannan Allah ya kiyaye sannan wannan aya tana sanar da mu babu wani mahaluki ko waye shi da ya isa ya canza hukuncin da Allah yi ko abin da izaka akan wani bawa daga cikin bayi shi yasa annabi Yusuf yake ga waɗannan abokan zaman sa a cikin kurkuku qodiya al-amru allazi fihi tastaqiya wannan abu da kuke neman amsa da bayani a kansa an kin gama ya gama waɗannan su ne ayoyin da muka bibiya a karatunmu yau saboda haka wannan salon da muke bi na tafsiri muke yi ma'anar yinsa haka a raka kaiwa ana kawowa akan abin da aka koya kuma a iya kiyaye abin da ake kisa ba ma tuna shi tutu, kuma muke tsaya mu tsatso mu tatso mu matso mu rere abin da ya kamata mu so da idan abu aka rediyo shi aka shirya shi aka gabatar da shi aka tankaɗe shi aka bayar da shi ɗan kaɗan to ƙwaƙwalwa ta kan tsaya ta ciya a amfana da abin da idan aka tila aka jibbo to sai dai abin da aka samu to ya kamata ya amfani da wannan damar da muke bi ɗin kaɗan-kaɗan a hankali a hankali ana ƙoƙarin kamawa da kiyaye musamman da Allah ya sa ana ɗauka akwai ɗauka na audio akwai kuma wanda ake watsawa irin na bidiyo mai hoto to ko dai a tura maka kamar da dama kuma Allah cikin kwansa. shi wanda yake ɗaukan na audio din ya ce a shirye yake da duk mai bukata ya zo da sa a tura masa duk karatukan da kaga ko bayan azumin kasa ka a hankali tana bi kan wata shekarar ta zagayo iya dai wannan tafsirin da aka yi a wannan bana to kai ka samu rabon ka na tafsirin waɗannan ayoyi Daidai dai wasu kuma Allah kai mu wata shekara nan gurin in aka zo kai ma malami shine amfanin yin haka saboda haka yanzu da ake yi a irin bibiyar abubuwan da kake na zikiri sallolin nafila karatun alkur'ani to ka hada da bibiyar abin da aka karata tunawa karata halartowa sai ya tabbata ya kyau ya inganci sannan kuma wanda faɗa cewa ya ce kowa izo kyauta ne ba kuɗi za ka biya ba a tura maka a memory sannan kuma wannan na midiyan ne shi ma kai wato ainihin sai ban tsinsa ka je lokaci bayan lokaci za ka iya koma kan Allah ya sa mu dace abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya ce na eh to kun ji ayar da ya faɗo yake cewa ita yake so ya samu bayani kuma irin yadda muke tasiri bayanin wannan ayar shi ma karatu ne mai zaman kan saboda haka shawara ta da kai idan kana neman irin dan bayani na kusa ko dai ka samu irin tasirin nan na kuma na tarjama zai baka sako ko na wato ainihin <clears throat> Dr. Sani Umar ko profesa malam dakta dan baiwa muhammad sani umar in ka bi wannan tafsirin za ka samu tarjama za ka samu tafsiri in kuma ba shi ba akwai tafsiri shi ma da wasu gungu na malamai suka yi wanda wani mutumin indiya ya jagoranci bibiya ita tara shi ma ƙur'ani ne cikakke daga farko har ƙarshe fassara hausa shi ma inda shi kai za ka iya samun abin da so da haka kamar da muke ɗan abin nan wannan in zama kwanan fasara ana buƙatar irin wannan bibiyar da nake wa ayon in yi maka irin wannan bayanin dan ka fahimce ta dare kaga a dan lokacin da muke da shi ba zai yawa na Thank you. eh yawa na fahimta haka haka haka in siyo eh to kasuwanci za ka da shi haka yake cewa kun ji tambayar zai tafi siyo hula ko wani hula a abokai ko makota ko ɗan uwa ko wani abokin zaman gari ita to kai tunda za ka je siyo hula nema tunda ka san ta daidai na. ka duba wacce ta dace mai kyau ka siyo mu bai ce in kuɗin ba saboda ba a san kuɗin ta bai da za ta fara inda kuma an sani bai ɗauka ya bayar ba shi dai na buƙatar yadda zai fi hula istomansa ta daidai kansa shi ma yi yanzu zai bashi kudin su sai tafi ije ya samu hula ta su isiya ya ga wata sai daidai da abokin sa da ibashi sallau ko sako ya sayo sai ta tun da wannan dan Allah bai ban kuɗin sa ba na yi ta kuɗin mota na yi ta lokaci to fa ni kasuwanci ba wannan hula da na siyo a naira goma gomar ta tasa to tasa zai siya sha biyu ko sha uku na cin naira uku ko naira biyu ya ce ya halaccin wannan ya halarta. ya halatta kana da kai kasuwanci za ka iya da shi a wannan saƙon nasa ba magana ba su tun da ba kuɗin ya ɗauka ya ka ba kai masa ba laifiya shi in kuma kaso kake ganin zaman taron ku da shi da kuma da yiwuwar wani lokaci ka more shi fiye da wannan morar da ima za ka iya sayar masa yadda ka siyo ka ƙara ma ko ba ruwanka an fahimta ku kana da zaɓi duk wanda kai ba dubi a shari'a an fahimta ku amma da ya baka kuɗi shi in dai bata wuce kaza ba ka siyo kuma aka samu bata wuce ba to ba magana ta masa ƙari a can kwaɗi ka koyi ba an fahimta da kuɗin ka siyo ba da kuɗin ka ba an fahimci ba, Allah ya samu dace in ya tambaya nawa aka siyo nawa na siyan ba kamar sai ka ce nawa na siyan ma ba ka yadda da ni ba ne ka na aiki ko ka yadda da kasuwanci a shari'a ba eh yadda ba ku kudin eh ita to da ya aike ka shi aikan ba bara kuɗi ya bayar ba ba mar kuɗi ya ma ba da kuɗin ya ba sautu saƙo ya ba ce ga kuɗi na a cikin mun hula inda ba ta wuce kaza ba ga shi a cikin sai ka je ka kata tun daga nan ma sai ka ce to kai kuɗin mota zuwa saura na dawowa sai ka zo kuɗinsa da ya bayar an samu rara hular da ike san za ta yi naira goma sha biyu an same ta a naira goma an samu naira biyu a kuma kuma dama da za ka tafi kayi kudin mota ta naira za ka yi na dawowa ta naira ya kace to ni akan ta buƙatar kudin tafiya a kudina akan ta sa buƙatar kudin dawowa a kudinsa naira goma kawai zan kai ko kuma kace to ya dace da yi masa ciniki da na yi da kashe abubuwan da nake ne masa bukatarsa amma kudin mota zuwa da dawowa wannan naira biyan tasa ita ce kudin mota mun kawo saka to kai wulan nan fara da aka samu sauki kudin mota abin da ya hawa kai da sunan sai ta to me a ciki na yi ka kai kai mun sai kuma dan sadau kudin mota shi ne kuma ya haka an fahimta wannan ba matsala na'am Eh. eh haka eh. Eh. haka haka ike ya ji wani malami yana cewa gratis da ake ba ma'aikata akwai zakka a ciki wanda duk gratis da ya fito kudin ya kai yawan da za a yi masa zakka sai ya yi zakka ita shi tambayar ta abin yi. hakan yadda wannan malamin ya faɗa haka abin yake ko da gyara to ita dai zakka kamar da muka sani tana wajaba ne akan abin da ka laka ya zo hannunka Mana daga cikin sharaɗinta abin da za ka yi zakkarsa ya zama mulkinka ne ya tabbata gashi a hannu amma kuɗin da suke wajen wasu ba su daga sun zo hannunka ba sai sun zo hannunka suke naka suka tabbata kamar da kayanka guda nawa aka yi har suka musu ma ba su zo hannun nan ‘ya'yan su ma magadan ma da matan ba sai zo hannunsu ba ko saboda haka ƙa'ida ta zakka sai ta zama abin da za ka yi zakkar ya zama ya tabbata mulki a hannunka gashi kuma a tsari na shari'ar musulunci idan ka mallaki abin da ya kai zakka to an yi masa zakka ne idan ya shekara an fahimta ko don sanda ka mallake shi ki kai sabon kake da masaniya cewa na mallaki abin da ya kai a yi masa zakka an fahimta ko ko kuma ake a aiki da tari ake tari ake tari ake ai sai ka san daga wata shekara a tarin da aka yi suka kai a musu zakka sannan za ka san daga masan da zakka ta kanka in ma ka sani an fahimta ko wannan zakka abin da yake a duhu ne yake cewa an fahimta ko zakka abin da yake a duhu ne sau da haka idan ya zo hannunka sun isa a yi masa zakka a banan ne suka zo hannunka suka tabbata mulkinka su magana ta sai in sun shekaru za ka masu zakka in kuma ka tsige da sayan gida dama ba kadan za ka zauna shi kenan ruwa ta sha shi ne nake ma maganar ayyuka shi ne abin da na faɗa eh. na kace eh ta ta kirito ibadatan da abubuwa ya ce ajada la ilaha da